This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake muku fatan ku ne lafiya da kuma muku marhaban lalle ga shirin sa na yanzu akan mita 22 da 25. sannan kuma a jamhuriyar Nijar ana juma'a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da dalol da kuma niya a birnin Kwanni yadda masu kwamfuta ke samun mu a voahouse.com da kuma sashen hausa.com. juma'a barkan ku da wani Ali Mustapha Sokoto ta da Bello Habib Galadanci ke muku marhaban lalle ga shirin mu na wannan la'asariya ta ranar Asabar. Bello ba muka nuna labarai mu sha. To Ali kungiyar Boko Haram ta kai hari a birnin Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya. A jamhuriyar demokradiyyar Congo kuwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo ƙarshen goyon baya da take yi wa har-haren sojoji da za su kai wa 'yan tawaye. A can kuma ƙasar Saliyofa an keɓe ta unguwa a babban birnin ƙasar wato Freetown. To kayan labaran kenan bayan su za ku ji cewa rahotanni daga jihar gombe na bayanin cewa an kafa dokar ta ɓaci a jihar biyo bayan kaddamar da hare-hare da ake tsammanin kungiyar boko haram ce ta gudanar a safiyar yau to sannan za a ji gargaɗin hukumomin zaɓe ga masu sai da katin su na zaɓe a can najeriya ya tabbatar da cewa katin kai kanka naka ne wanda ka zo da shi ba na wani bane saboda kan wani ya sai katin wani gaskiya ya bata kudin shi ya bata lokacin shi bayan wannan masu hankulan ceto 'yan mata na chibok suna hidimomin musamman a yau kuma za mu ji ƙarin bayani a kansu a yau su suna wata tara da kwana goma sha biyar daidai da wannan zaman kuma kowace rana sai sun fito To sannan a shirin amsoshin tambayoyinku za a ji abin da ya bambanta wahabiyanci da salafanci amma yanzu a sha labaran duniya. Jama'a masu haramu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai su bello Habib Galadanci. Kungiyar Boko Haram ta kai sabbin hare-hare a kan birnin Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya yau din nan a daidai wani lokaci da garin yake ƙara samun tashe-tashen hankula. Mazauna birnin da ke arcewa sun ba da labarin cewa sun ji ƙara harbe-harben bindiga amma yanzu a yanzu babu wani bayani akan ko wani hari ya rutsa da wani. Idan ba manta ba jiya juma a karo na farko mayakan Boko Haram sai kai hari akan kasar Chadi a fada da kashe-kashe da kone-kone da suke ta yi yanzu kuma ya kunshi kasashe guda hudu. Jami'an Chadi sun ce akalla mutane goma sha biyu ne aka kashe a safiyar jiya juma a garin Ongobowa a cikin har da wani mai unguwa. Jami'ai sun ce mayakan fasan ketare tafkin Chadi ne a cikin kwale-kwale guda hudu masu injina da safiyar juma Daga bisani kuwa mayakan sun cinna wasu bangarorin ƙauyen wuta kafin sojojin Chadi suka fatattake su. jami'ai sun bayyana cewa sojojin sun gagara bin samun maharam saboda ba su da kwale-kwale masu injina amma jiragen sama masu saukar ungulu mallakar rundunar sojin kasar chadi sun kaddamar da hare-haren sama akan tafkin na chadi inda suka tarwatsa kwale-kwalen mayakan da ke arcewa sai jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda a hukumance majalisar ɗinkin duniya ta kawo ƙarshen goyon baya da take baiwa har-haren da sojoji suke ta kaiwa ko in za su kaiwa wata ƙungiyar 'yan tawaye saboda gwamnatin ƙasar ta zaɓi wasu janar janar su jagoranci aikin sojan amma su dai ana zargin su da keta haƙoƙin bil'adama wani jami'in majalisar ɗinkin duniya jiya juma'a ya bayyana cewa an baiwa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo makonni biyu ta cire janar bruno mondevu da janar fal sekebue daga jagorantar ayyukan soji akan 'yan tawaye amma wannan wa'adi ya riga ma ya wuce ba a cire su ba jami'ai na majalisar ɗinkin duniya ko ce wani jami'i na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa ya zuwa yanzu dai an aikawa hukumomin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wasiku akan kawo ƙarshen goyon baya da majalisar take baiwa ƙasar dama dai duk wannan shiri ne ana yin shi ne saboda kai hare-hare akan ƙungiyar dakarun demokuraɗiyya na 'yan wanda ko fdlr a takaice wadda jami'ai suka ce ta kunshi tsofaffin sojojin kabilar hutu waɗanda ke da alhakin aiwatar da kisan kare dangi akan kabilar tutsi a shekara ta 1994 a rwanda to yanzu saboda wa'adin da aka shatawa kungiyar tawayan a kan ta'ajiyar makamanta ya cika tun watan janairu kuma bata ajiye ba majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ayyukan soji na haɗin gwiwa tare da sojojin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo domin dauki ba daɗi akan waɗannan 'yan tawaye sai dai shugaban kwangon joseph kabila ya ɗora wa sojojinsa wannan aiki sai dai kawai ya ce dakarun majalisar ɗinkin duniya su taimaka musu ya zuwa yanzu dai babu tabbacin ko sojojin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun fara aran gama da dakarun fdlr ana tare da sashen hausar murya amurka ne daga nan washington kuma labaran duniya ake sauraro. madala a yammacin afirka kuma kasar saliyo ta keɓe wata unguwa a freetown babban birnin kasar biyo bayan bullowar sababbin jama'a da suka kamu da cutar ebola a rufe kunshin an rufe yankin aberdeen da ke bakin gabar teku mai dauke eh, da gidajen masu kanan karfi da kuma manyan otel jiya juma'a wannan lamari dai wani ci baya ne ga ƙasar saliyo ƙasar da ta fi kowace ƙasa samun jama'a da suka kamu da ebola a nahiyar afirka kuma cutar ta kashe mutane kusan dubu tara an samu ƙaruwar adadin jama'a da suka kamu da wannan cuta a ƙasashe guda uku da tafiyin barna wato gini liberia da saliyo a makonni biyu da suka gabata biyu bayan share makonni da yawa adadin wannan mutane yana raguwa Hukumar Lafiya ta Duniya ko WHO a takaice ta yi gargaɗin cewa har yanzu fa akwai kalubale wajen kawo ƙarshen yaduwar cutar kuma ta buƙaci Afirkawa su ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace domin kawo ƙarshen yaduwar Ebola. jama'a an ci gaba da barin wuta fa a ukraine yau asabar tsakanin sojojin kasar da 'yan aware masu goyon bayan rasha sauyi kalilan kafin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka shirya za ta fara aiki domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula yarjejeniyar za ta fara aiki ne karfe 12 na dare yau asabar kwanaki kalilan bayan amincewar shugabannin ukraine da rasha da na faransa akan a dakatar da kai ruwa rana a birnin minsk babban birnin kasar belarus ana sa ran cewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai wata ganawar gaggawa gobe lahadi domin karawa wa danƙon yarjejeniyar tsagaita wutar ƙarfi jami'an diplomasiya na majalisar ɗinkin duniya sun bayyana cewa kwamitin mai mambobi goma sha biyar zai jefa kuri'a ne akan kudirin da kasar rasha ta tsara da ke neman duka bangarorin su ba da haɗin kai jiya juma'a faɗa ya barke a gabashin ukraine a kusa da garin debalsev akalla mutane 26 ne suka rasa rayukansu a su har da sojojin ukraine da fararen hula ƙasar amurka jiya juma'a dai ta zargi rasha da aika kayan yaki masu yawa da manyan makamai zuwa ga 'yan aware masu goyon bayan rasha a gabashin ukraine ita dai kasar rasha ta ce samsam bata aika sojoji da makamai zuwa ukraine ba domin taimakawa 'yan awari. yanzu dai an share watanni goma ana wannan rigima da ta kashe akalla mutane dubu biyar da ɗari hudu da kuma raunata da yawa a ƙarshe jami'a a kudu maso yammacin ƙasar pakistan da ke fama da matsaloli sun ce har yanzu fa jami'an tsaro na ci gaba da neman wasu ma'aikatan rigakafin polio da aka nema aka rasa tun yammacin jiya juma'a ma'aikatan sun kunshi masu ba da magani su biyu da jami'an tsaro guda biyu da kuma wani matukin mota wannan lamari dai ya faru ne a kusa da yankin zob a lardin baluchistan jami'an kiwon lafiya na da kuma 'yan uwa na fargabar cewa mayakan sa kai ne fa suka sace waɗannan ma'aikata na rigakafin polio. Bello Habib Galadanci ya kawo muku labaran duniya daga Washington. To bari mu je ga rahotanninmu kuma na farkon su shine wanda wakilin Abdulhamid Muhammad ya aiko mana akan dokar ta bacin da aka kargafa garin Gombe bayan harin da aka kai mushi. kamar yadda waɗanda suka ga abubuwan da ya gudana su shaida mini cewa 'yan bindigan sun gudanar da hare-haren ne a ƙauyukan da ke kan iyakar jihar gombe da kuma jihar borno to sai dai rahotanni na cewa 'yan bindigan sun rarraba kasida mai ɗauke da sako ga 'yan najeriya sako ne guda uku da suka bayar sako daga jama'atu ahalin na da'awati wal jihad zuwa ga al'umman Najeriya. Sako na ɗaya shine suka ce duk wanda yake kusan kansa da musulunci to ya nisanci guraren zaɓe in har yana so ya yi nisan kwana domin za mu kai hare-hare a kan rumfunan zaɓe. Ya sako na biyu duk wanda yake neman zaman lafiya to ya nisanci taimakawa jami'an tsaro a kanmu kuma kar ya yaƙi mu sannan na uku kuma na ƙarshe muna kiran ku ku zo ku yi jihadi kuma ku yi shari'ar musulunci domin Allah ya wajabta mana hakan gaba ɗayanmu abinda suka tarrabawa ke. Wasu mazauna garin Gombe sun yi mini bayani a hirata da su tewar tarho. Sun yi maka ne ba wajen hina sun daɗin kowa an kauce ya maka ne ba sannan daɗin kowa to a garin daɗin kuma akwai wani gari kina to a wurin to yanzu haka wallahi suna janya suna nan suna fitowa suna shigowa cikin garin Gombe. Sun shiga cikin Gombe tabbas yanzu nan da muke da su ushe liji sun shiga cikin Gombe. Ina duk su mamaye ta suna da tafiya ba su da mutane amma sun shiga gari sun shiga cikin Gombe. Muna tsaye muna kallon su suna su ta rabbara. In sun ga mutanen kin su kwace su fada mu kuma su masu yawa da mashina duk. Yanzu haka suna wajen barak na Gombe suna ta harbi harbi muna muna nan muna zaya da jinin. Wani irin kaya ne a eh. jikinsu? Wallahi tallahi wasu ba su da uniform ko doji kuma yawanci firmin fentin soja ne a motocin gaba daya. duka motocin yan da motocin yan sanda sun kwakwace wasu gaba daya sun kwace motocin sojoji da na yan sanda eh wallahi an ka gana duniya kashi wallahi duk makarantu za ka sallama yara yayin mutum sun daga makaranta ne nuna da boko to an sallama su to sai dai kuma bayani da iso gare ni a lokacin da nake hada wannan rahoto na nuni da cewar yan bindigan sun ja da baya a yayin da duk kokarin da na yi domin jin ta bakin hukumomin tsaro a jihar ya ci tura Abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya to gaishe ka Allah ya kama na kashe wannan masifu to sai rahoton mu na biyu wanda shi kuma wakilin mu na Kaduna ne Nasiru Yakubu ne ya aiko mana shi kan shugaban da ake samu wajen raba katin zaɓe. Hukumar zaɓe ta jihar Kaduna ta ce a shirye take tsaf domin gudanar da zaben bisa dalilin samun nasarar raba mafi akasarin katin zaɓe na dindindin ga al'ummar jihar ta Kaduna. Kamar yadda Alhaji Hassan Ahmed Mahuta, kwamishinan hukumar zaɓe ta jihar Kaduna ya shaida mani a wata hira da muka da shi ta wayar tarho. cututtuka da muka samu kwata-kwata da rajista ta ta dubu da goma sha ɗaya da kuma wadda aka yi kwanan nan gaba ɗaya katin da muka samu shine miliyan uku da dubu dari uku da sittin da ɗaya katuttukan da aka kawo kenan kaduna a raba ma masu su to daga cikin waɗannan mun rabar da miliyan uku da dubu dari da ashirin da shida da dari bakwai da tara wanda yake ya yi daidai da kashi tisa'in da uku daga cikin ɗari na katuttukan da aka kawo sauran kashi bakwai kenan daga cikin ɗari ya rage ba mu raba ba kuma ana nan ana sauraron masu su zo su a samu a kowace abin nan ward ward na local government din duka. Wanda kuka raba kenan iya cewa ya shiga hannun kowane wanda kuka yi marjista? Kowane wanda ke da kati ba kowane wanda aka yi marjista ba kowane wanda ke da kati waɗannan tukan da aka bada masu zo aka ba. Kwamishinan hukumar zaben ya yi kira ga waɗanda ake raɗe-raɗin cewa suna sayar da katin zaben su ga 'yan siyasa. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun ashi katin su ba waɗanda kai yanzu kuma tukan nasu na nan a wurin mu su kokari da Allah cikin wannan dama da aka bada zuwa takwas ga watan gobe su zo su an shika tutukan su waɗanda kuma suka riga suka an shika su san cewa katin yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka saboda haka lallai ne wanda zai an shika shi ya mashi ajiya mai kyau kuma ya yi amfani da shi yadda ya kamata idan lokacin zaɓe ya zo. To ga wanda suke cewa kuma ana sayan katutukan su ba. To gaskiya nan ban sani ba. In an siya zai iya amfani? idan wani ya zo da katin wani a ranar zaɓe ba zai iya amfani da shi ba saboda muna da wata na'ura da aka kawo ana ce mata kadiri ita ce za ta gwada abubuwa guda uku na ɗaya dai za ta tantance cewa lallai wannan katin da ka kawo katin INEC ne na ɗaya kenan idan kuma katin INEC ne zai zama to zai kara kuma tantance cewa wannan katin na wannan rumfan ne da ka zo ka yi zaɓe don kowace rumfa akwai katin zaɓen ta akwai kuma katin ta na uku kuma shine tabbatar da cewa katin kai kanka naka ne wanda ka zo da shi ba na wani bane idan wannan ba su cika ba za ka yi zaɓe da katin ba saboda kan wani ya sayi katin wani gaskiya ya bata kuɗin shi ya bata lokacin shi duk da ikirarin raba sama da kashi casa'in bisa 100 na katin zaɓe na dindindin ga al'ummar jihar Kaduna da kuma kwamishinan zaɓe na jihar ya yi har yanzu wasu na kai goro su kai mari a hedkwatar mazaɓinsu domin samun katin abinda suke cewa haƙarsu ta kai ga ruwa ba a cewar su ko dai ba a ga katin ba ko kuma ba sa tar da ma'aikatan hukumar zaɓen. nasiru yakubu birnin yaro murya amurka a kaduna najeriya To a gaishe ka Nasiru, to yau fa kamar watanni tara tun lokacin da aka sace 'yan matan Chibok abin da ya sa kungiyoyin da ke hankorin ganin an sako su suke shirin wasu hidimomi a Abuja kamar yadda Madina take ga mana. Kasan yau ne 'yan matan nan suka yi wata goma Aliyu, wata goma daidai yau sha hudu ga watan Fabrairu. To saƙon da suka aiko mana shine za su ci gaba da zaman dirshan din nan a wannan wuri da suka saba zaman sannan kuma za su yi manema labarai jawabi da karfe hudu na yamma ita bayanan da da shugaban kasa ya a ganawa da ya da manema labarai inda yake cewa nan da sati shidan nan za a kwato 'yan matan chibok to ne waɗannan ƙungiya suka ce to a yau idan suka yi zaman nan za su fara kidayen kwanaki har zuwa makonni shidan nan da shugaban kasa ya faɗi da bakinka. abin mamaki kusan a duk najeriya wannan kungiyar ce masu zaman nan a cikin wannan lambun kawai a najeriya suke gudanar da wata hidima na tuna na tabbatar da cewa ba a manta yaran nan ba ko kwarai da gaske wato a yau su suna wata tara da kwana goma sha biyar daidai da wannan zaman kuma kowace rana sai sun fito kuma sun bayyana mana a dukkan rahotannin da muke yi cewa ba za su kwasa yin wannan zama ba ko da mutum ɗaya ne zai rage wajen zama a lambun nan har sai ranar da ubangiji Allah ya ba gwamnatin Najeriya iko ta kwato 'yan matan nan ko walau suna raye ko kuma a kawo gawakin waɗanda suka mutu. Eh, wani abin mamaki shine ko a can jihohin da su waɗannan 'yan matan suka fito irin su borno da yobe da adama da sauransu baka cika jin wasu hidimomi dangane da batun yaran nan ba. to a yanzu da bayanin nan da muke da kai aliyu rabin iyalan waɗannan mutane sun barbazu a cikin abujan nan muna da matsuguni matsuguni a cikin abuja har wuri kamar guda shida daban-daban sabuwa a cikin su ita ce wacce take fegi a kuje kusan kilomita 60 daga cikin abujan nan ana da iyalai 231 waɗanda suka gudu daga tsakanin chibok da dambuwa suka tara kansu a nan ciki har da wasu mata da suka haifi 'ya'yansu jarirai jariran akwai ɗan jaririn wata uku akwai jaririn wata biyu akwai jaririn wata ɗaya sun biyo 'yan uwansu da ke zaune a wuraren da hankali ya fi kwanciya domin ko da sun zauna a jihar borno ko jihar adama ko jihar yobe ba kwanciyar hankali kullum a cika suke yanzu suna kwana a nan ne an jima suna wani wuri saboda san halin da ake ciki ba. To Madina kafin in kyale ki tafi na san yau duniya eh, musamman turawa suna wannan abin da kike kira Valentine's Day na ranar masoya. A Najeriya an ma san wannan ranar yau ake yin ta? A kwarai kuwa a Najeriya an san wannan <laughs> an san wannan rana wani Alhaji Aliyu. Ranar sha hudu ga watan Fabrairu ai rana ce da kowa ya sani a duniya cewa rana ce ta masoya. Ah, yanzu haka in ka bibiya wuraren shakatawa an sassa su furanni matasa na ta yawo suna ɗan shakatawa haka wasu ka gan su kila mata da miji ne wasu kuma kila masoya ne guda biyu ko uku ko hudu duk inda ka je dai za ka ga alaman cewa akwai abin da ke faruwa ga waɗanda ke girmama wannan rana da kuma karrama shi za ka kama har raye-raye suke yi da 'yan tabaka lashe haka da 'yan shaye-shaye kawai soyayya ake rediyoyi da kuma talabijin gaba ɗaya duk inda ka buɗe suka ga alamar zuciya da wasu 'yan fadalli haka na cewa yau rana ce ta soyayya kuma amma duk da haka ba a manta abubuwan da ke faruwa ba ana son mutane ke kokari su nuna soyayyar nan har ya kai ga waɗanda a yanzu haka suka bar matsugunan su wasu na ta tafiya ana kai musu abinci da kayan tallafi to kaga kenan ko ina an san da wannan rana. Gama da lamadina mun gode kwarai da gaske. To wakilin mu Madina Dauda kenan a birnin tarayya na Abuja a Najeriya. Kana son yi aure, na son auren ɗayan kanawa baban gida, ni kuma gani ban da tsagen baki, sannan ni gani ba da gere ne ni ba. Ina son yi aure, kusan yaƙi ko kusa To baban gida a gaishe ka kuma a gaishe ki kira mujin jama'a kuna jin duk wannan shirye-shiryen suna zo muku daga sashen wasu murar Amurka a Washington DC inda nan safiya ce karfe goma da minti goma sha takwas na safe ɗan ga Ibrahim Kalmusi. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsar tambayar awwal Ingilan Geographer kan cikakken tarihin ƙasar Saudi Arabia da kuma asalin masarautar ƙasar. To idan Malam Awal na kusa ga Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ko Arewa House da ke garin Kaduna ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria zai ci gaba da baka amsar tambayarka. Wani shugaban Ottoman ana ce masa Salim na ɗaya. Hmm. A shekara ta dubu da goma sha bakwai shi ma ya mulki yankunan ƙasar Saudi Arabia ya hada da makka da madina da hijaz da asir da alhassa din nan duka wayannan yankuna hmm. sun zauna karkashin mulkin ottoman a wannan lokaci sannan a shekara ta dubu da dari bakwai da arba'in da hudu hmm. lokacin da aka kafa daular saudiya ta farko a nan bangaren abin da ya shafi yankin kasar riyad akwai mustapha na hudu shi ne shugaban ottoman a wannan lokacin to a wannan lokaci shi muhammad mustapha na hudu sai ya umarci muhammad ali pasha wanda shine gwamna na ottoman a kasar mm. misira yana mulkar kasar misira da ta bangaren su libya da sauransu a wani lokaci sai umarce shi ya ce ya tura a je yankin da waɗannan mutane suke na ƙasashen saudi arabia a tabbatar da an dawo da wannan yanki gaba ɗaya karkashin mulkin ottoman turawan ingila da na faransa sun ki taimaka ma hussein bin ali din nan suke shi kenan sai mulkin gaba da ya dawo ƙarƙashin ottoman a wani lokaci kuma a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da ɗaya akwai wanda ake kira al rashid shi ma sarki ne da yake mulkar wani yanki na ƙasar saudi arabia shi ma a lokacin ya fafata yaƙi da ali saud a inda ya kada mutanen saudiya da sarkinsu gaba daya suka tashi gaba daya suka bar kasar suka koma ƙasar kuwait a wannan lokaci na shekara ta dubu ɗari takwas da mm. casa'in da ɗaya aka kada mulkin ƙasar saudiya ya bar hannun ali saudi ya koma karkashin al-rashid amma daga baya a ƙarni na ashirin sai aka samu a shekara ta dubu ɗari tara da biyu akwai sarki abdulaziz na saudi arabia sai ya dawo ya baro kuwait da ya dawo riyad zaman shi ke da wuya da dawowa da riyad sai haɗa gwiwa da waɗanda suke bin aƙidar wahadiyarci mm. da waɗanda da ake kira ikhwan sai ta haka da ƙarfi da ƙarfe a ƙarƙashin wasu jagorori guda biyu na farkon su akwai sultan bin bajad al kutaibi na biyun su akwai faisal al duwaish waɗannan mutane guda biyu manya-manyan dakaru ne na soja da suka jagoranci dakarun da suka je suka ruguza mulkin a rashid suka dawo da mulkin ƙasar saudi arabia a ƙarƙashin shugabancin ali saud gaba ɗaya hmm. wanda shi sarki abdulaziz bin saud mulkin ya dawo hannun shi gaba da ya tabbata su a wannan lokaci ya kama ƙasar hijaz ya kama sauran yankin najd da sauran yankuna da suke karkashin wato mulkin ƙasar wato saudi arabia hmm. to sannan a shekara ta dubu ɗaya ɗari tara da goma sha shida a lokacin da tura mulkin mallaka na faransa da na ingila suka bar ƙasar saudi arabia gaba ɗaya daga baya da aka samu mai sai ra'ayin su ya dawo ya karkato kan kuma kasar gaba daya hmm. a lokacin ne suka tsaya tsayin daka suna kokarin yadda za a yi sai sun samu abin cewa a cikin wannan kasa an yi yarjejeniya a yi ishirin ga watan mayu na shekara ta dubu daya da dari tara da ishirin da bakwai tsakanin wato kasar ingila da sarki abdulaziz na saudi arabia dangane da abin da ya shafi bangaren yankin najdu da kuma bangaren kasar yankin hijaz da ke karkashin mulkin saudi arabia a yanzu a wani lokaci yarjejeniyar da aka yi shi ne za su yarda sun amince shi sarki abdulaziz ya ci gaba da mulkar na yankuna gaba daya na da yake nan hmm. sannan na biyu za su ci gaba da kare manufa ta kasashen gabacin duniya bisa da wani bukata ta taso irin wannan a shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da biyu aka tabbatar da dunkulalliyar kasar saudi arabia karkashin mulkin ali saud kamar yadda muka ambata a baya mm. cewa akwai yakuka da aka yi mm. a waɗannan yankuna na ƙasar saudi arabia don jawo waɗanda ba sa ƙarƙashin mulkin su dawo ƙarƙashin mulkin ali saud mm. kuma ma'ambaci waɗanda suka karɓi mulkin bayan shi sarki abdulaziz ya yi kaura bayan ya rasu a shekara ta dubu da tara da hamsin da uku amma dai ya taka muhimmiyar rawa wurin kafa haɗaɗɗiyar daular ƙasar saudi arabia ta hanyar yake-yake da dawo da ƙananan kabilu cikin wannan yanki na kasar saudi arabia hmm. To, Dr. Bala ba mamaki shi Malam Awal Ingilan Geographer zai so ya san ko mecece alakar wahabiyanci da salafanci tunda ike ya san duka dai 'yan sunni ne kuma suna da alaka da Saudiya. Mecece alakar su? Alakar wahabiyanci da kuma salafanci? Hmm. Kusan abu ne. shi wahabiyanci aƙida ce wacce muhammad bin abdulwahab ya dasa a ƙasar saudi arabia shi kuma an haife shi a shekara ta dubu da dari bakwai da uku sannan ya rasu a shekara ta dubu da dari bakwai da casa'in da biyu an haife shi a najdu a wani wuri da ake kira oyayina a yankin alyamama a lokacin da ya zo yana bin aƙida ne irin ta ibn taymiya mm. eh, su ibn qayyim al mm. wanda ibn taymiya an haife shi a wani gari na da ake kira harain a ranar 26 ga watan satumba shekara ta 1328 mm. kuma ya rasu a damascus to shi muhammad bin abdulwahab yana bin aƙida irin tasu waɗanda suke sukar waɗanda a tunaninsu abubuwan da suke yi a musulunci ya saba da musulunci mm. misali kamar ziyarar kaburbura misali kamar abubuwan da suka shafi a wasu abubuwa da suke tunanin bidiyoyi ne su ana su fahimtar mm. to da ya bi wannan akida ya kuma dasa wannan akida a kanta aka yarjejeniya tsakanin shi da Muhammad bin Saud hmm. lokacin da ya jawo shi cikin kasar Saudi Arabia suka zauna ya ce to da an kore shi a can zai zauna a nan amma bisa yarjejeniya ba zai yi da wani abu ya taɓa mulkin shi ba shi kuma ba zai yi da wani abu ya hana shi yada akidar shi ba so haka ake haka aka tafi haka ake yada akidun haka kuma abubuwa suka ci gaba da wakana a tsakanin su su kuma waɗanda ake kira kamar salafawa eh. su kuma daga salafus salihina ma'ana wato in an ce salaf abin da ya gabata malamai da suka gabata salihai na kwarai to wai su su dora akidarsu da rayuwarsu ta musuluncin su akan waɗannan akidu kan tsarin rayuwar salafus salihi na magabata hmm. waɗanda suka gabata can suka shuɗe a zamanin dada can to su kuma wahabiyawa su ma nasu turbar kenan amma yan salafin salihi na abin da suke cewa shine a koma a dinga bin aƙida irin ta Muhammad bin Abdulwahab a koma a dinga bin aƙida irin ta Ibn Taymiyyah a koma a dinga bin aƙida irin ta su Ibn Al-Qayyim hmm. to waɗannan aƙidu nasu shi ne suka dunkule su suka sama musu sabon suna suka koma salafu salafu salihina shi yasa sai a ce wani ba salafi ne hmm. me ya a cewa na ba ne mm. saboda ba su san a danganta su da wahabiyancin to sai sunan ya canza sai suka koma ana cewa wani ba salafi ne za ka ga ana cewa wani a salafi ya danganta kan shi da wato salafiya sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen amsar tambaya kan tarihin ƙasar saudiya Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da cibiyar tunawa da Sardauna ko Arewa House da ke garin Kaduna mallakar jami'ar amadu Bello da ke Zaria da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafiyar Girma Tafiyar da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To a gaishe ka Ibrahim to jama'a birnin sake mai da Bello domin ya ba mu labarai a takaice. Ƙungiyar Boko Haram ta kai hari akan birnin Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya yau din nan a daidai wani lokaci da garin yake ƙara samun tashe tashin hankula. Mazana birnin da ke arcewa dai sun ba da labarin cewa sun ji ƙara harba harbin bindiga amma ya zuwa yanzu babu wani bayani akan ko wannan hari ya ratsa da wani. Idan ba manta ba dai jiya Juma'a a karo na farko mayakan Boko Haram suka kai hari akan ƙasar Chadi a faɗa da kashe-kashe da kone-kone da suke ta yanzu da ya kunshi kasashe guda hudu sai jamhuriyar demokradiyyar congo inda a hukumance majalisar ɗinkin duniya ta kawo ƙarshen goyon baya ta ke baiwa hare-haren da sojojin ƙasar suke shirin kaiwa wata ƙungiyar 'yan tawaye saboda gwamnatin ƙasar ta zaɓi wasu janar janar su jagoranci aikin sojin amma waɗannan mutane ana zargin su da ke takokin bil adama a yammacin afirka dai kasar salo ta keɓe wata unguwa a birnin freetown babban birnin kasar biyu bayan bullawar sababbin jama'a da suka kamu da cutar ebola an ci gaba da kuma barin wuta a ukraine yau asabar tsakanin sojojin kasar da 'yan aware masu goyon bayan rasha sa'o'i kalilan kafin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka shirya za ta fara aiki domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula to gaishe kamar lato jama'a abin da ya sauke na wannan lokaci sai karfe ta da rabin daren yau muna fatan mu da muku da shirin na na mu tattauna da shi ibrahim kalmasi garba yakan shirya kuma a yanzu a madadin duka ma'anar sashen hausa mara amurka musamman shi bello habib galadanci da ya tani gabatar da wannan shiri din da kuma injiniya dinmu wato da wanda ya bada umarni kuma yami ali musa fansa ne muke fatan mun baku lami lafiya da fatar cewa za a ƙarasa sauran abin da ya rage a cikin wani shi malami lafiya sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.